Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a shirin shirye da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kuraraka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa kuma muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Daga nan kuma sai shirin nan na Muleka Iran.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 masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne ke muku lalemar haban a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zama ku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya To da farko ga kanin labaran shugaban kasar iran na ibrahim ra'isi ya bayyana cewa kasar na alfahari da tafarkin da take a kansa wanda ke ci gaba da haskaka a duniya kasashen duniya sun damu da tafke jagororin adawa a sudan a libya an shiga wata sabuwar dambarwa bayan da kasar ta sinci kanta da firaministoci guda biyu don suka labaran kamar da za a ji su shugaban iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa kasar na alfahari da tafarkin da take a kansa wanda ke ci gaba da haskaka a duniya mr isi ya bayyana hakan ne yayin jawabin da ya gabatar na zagawar shekaru 43 da nasarar juyin juhalin musulunci a kasar ya kara da cewa mun dogara da al'ummar mu abun kauna a duk inda suke a duniya wajen farfaɗo da tattalin arziki da kuma ci gaba ba mu dogaro da wani biyanna ko kuma new york ba kuma za mu amincewa ba da danniya ko kuma watsi da 'yancinmu in ji shugabar isan a jiya juma'a ne aka gudanar da bukukuwan cika shekaru 43 da samun nasarar jun juhalin musulunci a nan iran kamar kowace shekara 11 ga watan fabrairu wadda ta yi daidai da ranar 22 ga watan bahman a kalandar iraniyawa al'ummar kasar na murnar zagawar wannan rana wace ta samu karkashin jagorancin ayatollah imam khomeini wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran bayan ya dawo kasar daga gudun hijira a faransa bayan boran jama'ar kasar da kai ga faduwar mulkin sarki sha a wancan lokaci kasashen norway burtaniya da kuma amurka da kuma kungiyar tarayyar turai sun yi tar da tafke 'yan jagororin adawa a sudan a wata sanarwar bai daya da suka fitar bangarorin sunan damuwa game da kame-kamen 'yan adawa wanda suka ce ya yi hannun riga da alkawarin da sojojin da ke rike da mulki a kasar suka dauka musamman na tattauna hanyoyin da za su kai ga warware rikicin siyasar kasar sai dai mahukuntan na hartum sun danganta kalaman na kasashen turan da amurka da cewa tsohon baki ne dumu-dumu a cikin harkokin cikin gidan kasar a sanarwar da ta fitar ma'aikatar harkokin wajen kasar ta sudan ta ce farcin kasashen ya saba wa hanyoyin diplomasiya saboda dukkan mutanen uku da ake tsare da ana tuhumar su ne da aikata laifuka tun dai bayan juyin da aka yi a watan oktoba ɗaruruwa masu zanga-zanga ne aka tafke a ƙasar ta sudan sannan da dama sun mutu a zanga-zangar ƙin jinin mulkin sojoji to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa wacce daga birnin tehran a libya an shiga wata sabuwar dambarwa bayan da kasar ta sinci kanta da firaministoci guda biyu hakan dai ya biyo bayan da majalisar yankin tobruk ta nada tsohon ministan cikin gida fati barshaga a mukamin bayan cimma wata yarjejeniyar siyasa a tsakanin bangarori da dama na yankin ciki har da gungu masu dauke da makamai da suka hada da dakarun da ke biyayya ga janar halifa haftar a nasa bangare kuwa abdulhamid daiba wanda ke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya ya ce shi kan ba zai mika mulki ba ga wata gwamnati wace ba a zaɓa ba tuna dai aka fara nuna damuwa game da makomar ƙasar bayan kasa shirya zaɓukan da ake kallo masu mahimmanci a gare ta a watan disamban da ya gabata dama libya ta saba fadawa irin wannan dambarwar inda ko a tsakanin shekarar 2014 zuwa 2016 ta fuskanci shugabanci na gwamnatoci guda biyu a wannan juma'ar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci dukkan ɓangarorin da su ci gaba da samar da yanayi na zaman lafiya a ƙasar da kuma shirya zaɓuka cikin gajeren lokaci. Ƙungiyar tarayyar Turai ta EU ta sanar da aniyarta ta zuba jarin euro sama da miliyan 150 a Afirka nan da wasu shekaru masu zuwa a matsayin wani bangare da aniyar na aniyar farko na shirin zuba jari mai suna Global Gateway kamar yadda shugabar hukumar gudanarwar EU Ursula von der Leyen ta sanar a Dakar babban birnin kasar Senegal. Von der Leyen ta yi wannan tsokaci ne a taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da shugaban kasar Senegal Macky Sall sai dai bata yi wani karin haske game da batun shirin zuba jarin ba a cewar ta za a gudanar da taron dandalin haɗin gwiwar eu da afirka a ranakun 17 zuwa 18 ga watan nan na fabaru a birnin brussels wanda shine kashin farko na shirin haɗin gwiwar bunƙasa tattalin arziki tsakanin ɓangarorin biyu wanda zai gudana ƙarshen sabon shirin bunƙasa zuba jari a fannin gina kayakin more rayuwa na global gateway von der Leyen ta ce tabbas suna bukatar bangarori masu zaman kansu da kwararru da kuma masu zuba jari da karfi kuma suna bukatar tsarin shugabanci a matakin koli To jama'a labaran duniyar kenan. Tumarilla bayan da aka ji labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyarmu a yau. Shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dawo hankalin duniya. to da yake muna cikin zagawar kwanakin cin nasarar zuwan juhalin musulunci a nan iran yau za mu ji yadda a ƙetare musamman a afirka ake kallon wannan juyin da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka daga nan radio hausa boh tomarila kamar yadda aka ji shirin a yau na jiyo mahangar masana ne game da samuwar juyin halin musulunci a iran wanda ke cika shekaru 43 a bana da farko dai muna tare da malam muttaka tahir wanda ya shafe tsawon shekaru yana karatu a nan jamhuriyar musulunci ta iran inda kuma na fara da tambayarsa yadda ke kallon wannan juyin a tsawon waɗannan shekarun da farko eh, ana iya a kasa wannan nasarori ɗin bangarori daban-daban akwai bangarorin ita wato duniyar musulunci gaba ɗaya eh, cewa juyin juya hali na iran ya ci nasara wajen wato tsinkayar da duniyar musulunci akan cewa su ba makiyan juna ba ne wato masoyan juna ne ya kamata su zama masoyan juna alhali in muka lura akwai ƙoƙari da ake ta ɓangarori daban-daban na haifar da ƙiyayya da yaƙe-yaƙe tsakanin musulmi da ƙasashen musulmi amma hakikatan juyin juyi hali na musulunci na iran wato ya taimaka wajen haɗa kan al'umman musulmi muna iya cewa wannan ma ba ƙaramin nasara ba ce ta wannan ɓangare ɗin ta janibin abin da ya shafi addini kenan banda wannan ta janibin abin da ya shafi siyasa eh, wannan juyin jihali ya ci nasara a cikin gida da waje kamar yaya a cikin gida saboda a yau duk duniya duk duniya ta riga ta tabbatar cewa kasar Iran duk da takunkumin da kasashen turawa suke ta kakaba mata tsawon wannan shekarun amma a siyasance ta zama wani karfi a wannan yankin ta wani fuska sannan a duniya gaba ɗaya wanda a yau ba yadda za a yi a ce an ɗauki wato wata matsaya a gabas ta tsakiya ko a duniya janibin abin da ya shafi siyasa a ce ana bukatan a ji ra'ayin jamhuriyar musulunci a Iran sannan wato ta yi ƙarfi janibin abin da ya shafi tsaro da sauransu ire-iren wannan sannan tana taka rawa wajen kawo zaman lafiya da sauransu kowa ya sani kyakkyawar rawan da jamhuriyar musulunci ta taka wajen taka ma isis birki a gabas ta tsakiya wanda in ba dan allah ta'ala ya sa ita iran ɗin ba ta shiga to a yanzu wannan kungiyoyin na ta'addanci ba a san irin barnar da za su yi ba wannan ta wata fuska wannan ma muna iya cewa ba ƙaramin cin nasara ba ne Eh, alal hakika. Banda wannan kuma wato idan muka lura jamhuriyar musulunci ta Iran ta ci nasara janibin abin da ya shafi ilimi. A aikace a ƙasar janibin abin da ya shafi ƙere-ƙere, janibin abin da ya shafi teknoloji da abubuwa daban-daban ta wannan ta wannan bangaren eh, ana iya cewa wannan tsarin na musulunci ya ci nasara musamman ma Eh, ganin irin yadda ita duniyan turai da sauransu suke kokarin su sawwara ma duniya musulunci cewa wani addini ne wanda ba ya ɗauke da ci gaba amma sai ga wata ƙasa ta kafa daula a ƙarƙashin dokoki a ƙarƙashin wato mafahimu na addini amma a lokaci guda kuma wato ta samu ci gaba wannan yana ɗaya daga cin abin da yake ɗimautar da su ƙasashen turawa ɗin da sauransu banda wannan wato akwai wani al'amari muhimmi wanda ya kamata mu yi la'akari da shi a nan game da cin nasarar wannan juyin shi hali shine taimaka ma duk al'ummomi ba tare da la'akari da addinin su ba ko kuma mazhabansu ko wani abin da ya kama da wannan almuhimmu ya zama sun cancanci a taimaka masu din wasu suna kokarin su ce iran kawai ba ta da aiki sai taimaka ma yan shi'a a duniya alhali wannan ba haka ba ne na'am za ta iya ta taimaka ma yan shi'a idan sun cancanci haka din kamar yadda misali take da hulɗa da hezbollah na lubnan amma a lokaci guda kada mu manta tsayuwar iran wajen taimakawa filastinawa wanda a yau jama'a ya kamata mu sani a yau iran da za ta fito ga fili ta ce ta yarda da isra'ila a matsayin ƙasa mai zaman kanta to da duk wannan matsalolin da ta hukumma duka da an ɗauke mata su amma saboda goyon bayan filastinawa wanda ana iya cewa ahlus sunna ne kamar hamas Iran kowa ya sani a yau tana taka rawa wajen taimaka ma Filastinawa da kuma ƙiyayya da wannan ƙasa ɗin ta Isra'ila da sauransu ire-iren wannan. Saboda haka kaga anan za mu iya cewa Iran tana taimaka ma duk wani mutum wanda take ganin wato mazlumi ne mustad'af ne ya cancanta a taimaka mashi ba tare da la'akari da addinin shi ba da mazhaban shi ko wani abin da ya kama da wannan wannan nasarori ba karamin wato al'amari bane wanda ya kamata a yi la'akari da shi To madalla a ɗaya ɓangaren kuma muna tare da Sheikh Muhammad Sale Lazare shugaban mabiya mazhabar Shi'a a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ga kuma yadda yake kallon wannan juyin halin musulunci na Iran da kuma darasin da ke tattare da shi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن سيدنا مولانا المصطفى محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الزمان ارواحنا له na farko dai muna taya jamhuriyar islamiyya bikin zagayowar tunawa da wannan babbar nasara da aka samu ta juya juya hali abin nufin juyawa daga tsari na jahili ko gargajiyan turawa zuwa ga tsari na addinin musulunci a ƙarƙashin jagora Eh, imam Khomein bisa sirrahu eh, wanda hakika wannan al'amari wani babban mabudi ne ga mu nan mu kasashen Afirka wayanda muka rayu tsawon rayuwar mu ko tsawon tarihin mu mafi yawan mu ba mu san ma me ake nufi masabin iyalan gidan manzo ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allahumma sai ba dan wannan saura na Imam Khomein kuddisa sirrahu a wannan lokaci da ya zama abinda ya tayar da da hankalin masu bincike da masu ƙoƙarin neman addini yadda masu su da shiya suka fara tunani akan shi wannan bawa Allah ko kuma ce ma dukkan duniyar musulmi ta fara tunani akan shi wannan bawa Allah wanne ne shi me nasabansa me manufansa to a wannan lokaci ne aka fahimci cewa wannan gwarzo da Allah ya tayar ya juya Kasar da take ƙarƙashin mulkin mulukiya irin wannan ta koma zuwa ga tsari na addinin musulunci aka samar da jamhuriyar islamiyya sai aka fahimci cewa shi wannan bawan Allah tukuna ma jinin manzon Allah ne wanda jinin manzon Allah ne kuma mazhabinsa shine mazhabin ahlul baiti alaihi salam mazhabar da kwata-kwata an ɓoye ma duniyar musulmi ita to da wannan lokaci ne tauraron wannan bawa Allah ya hasko wani sahiya al'umma suka falka har suka fara fahimtar wane ne ko kuma menene ainihin addini na hakika na asali wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya a kansa da kuma magana a kai itirar shi manzon da muna karanta eh, litar kufi kuma tsakalaini ma in ta masaktun bi imalan ta dillu ba adi abadan islamullahi wa itirati amma a hakika ba mu ɗauki itirar manzon su ne waɗanda manzon yake gaya mana ba waɗanda shi hakika wanda shi zan yake nufi ba sai bayan wannan saura ta imama Khomeini sun sirrahu kafin muka fara samun motsi irin na maulana sayyid ibrahim alhaji hafizahullahu wanda shi irin wannan lokacin bayan sauran imam khomeini ya bayyana wa duniya cewa shi ma yana koyi ne da irin da'awa ta imam khomeini kuddisa sun to anan ka fara fahimtar lalle akwai wani abu mashabi na ahlul baiti alaihi wassalatu wanda daga nan kofa ta budu alkhairi ya ban duniya ta fahimci hakikan mazlumiyar da aka wa gidan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam bayan manzon ya bar duniya wanda dole muka zama masu fusaya wa manzo akan abin da aka cuta aka yi masa na cuta masa ga iyalan gidansa da kuma ta taya su farin ciki na abin da ya sa su na murna kamar maulid maulid na wayannan bayan Allah tsarkakakku ma'asumai alaihi salatu wassalam har ya zama yanzu mun samu fahimta ko kuma kai kan mu zuwa ga abin da ake kira safina tunnasha wanda manzo ke cewa iyalan gida na misalin su kamar jirgin annabi Nuhu ne wanda ya hau ya tsira wanda bai hau ba kuma shi kenan ya halaka mabiya da duk muna ta rayuwa ne ba musamman ne ne ahlul bait inda su ne safina tunnasha ba balle har mu hau mu tsira duniyar mu da lahirar mu to Allah tabaraka wa ta'ala ya mana gara basa da bayyanar wannan jagora da da sauransa har ta kai wannan al'amura suka fara bayyana nan gare muka samu maulana sharhuddin sai ibrahim al-zakzaki hafizahullah wanda shi ma ya motsa akan wannan da'awa wanda abin har mu ma ya shigo mana ga munan mu makwata da zai wa sai ce ba duk kasashen afirka wanda wannan ya zama babban albishir ga duniya gaba daya aka fahimci cewa ashe lalle tabbas addinin musulunci addini ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya sabkar da shi ya umarci manzo ya zo da shi don warware matsalar ɗan adam ta duniya da ta lahira gaba ɗaya wanda kafin wannan lokaci mafi yawan mutane suna tunani ya addini kawai a yi tunanin ya yi lahira ne a samu wani abu da shi ba da dan duniya ba to sai ba lokacin saura imamu ne ka fahimci cewa ashe addini manufarsa ne a gyara bukatu na yan adam ganin matsaloli wanda ɗan adam yake fama da su a duniyarsa da lahiransa don a ci riba duniya da lahira abin da muke nufi dai a takaice albarkacin wannan saura wannan al'umma ta mutanen afirka muka fahimci cewa ashe manzo da yake cewa iyalan gidansu su ne kamar jirgin annabi nuhu wanda ya bi su ya wanda bai bi su ba kuma ya halaka to a dalilin saura imam humaini muka fahimci wannan gaskiyar magana sannan kuma a dalilin wannan saura muka fahimci cewa ashe asin musulunci addini ne mai maganin matsalolin dan adam ka bukatar dan adam ta duniya da lahira Allah tabaraka ta'ala ya bar mu akan wannan farki na manzo da iyalan gidansa mu zan muna masu farin ciki da farin cikin su wa sallallahu ta'ala ala khairu khalqihi Muhammad wa alihi tayyibina at-tahirin to masu saurare anan muka kawo karshen wannan shirin a madadin bakin da aka ji muryoyin su a cikin shirin kama daga shi Sheikh Muhammad Sale Lazare shugaban mabiya mazhabar Shi'a a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar da kuma malam mutaka tahir wanda ya shafe dogon lokaci yana karatu a nan iran ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu Radio Hausa POH barkanku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa POH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da hasa da zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu gidan rediyon murya musulunci na iran da farko suna na haɗa ne kwamfuta mai yamma local government kings ta nigeria a yau ina son ne ku bani dama domin in mika sakon gaisuwa ta ta ƙarshen mako zuwa ga babban mai gida injiniya manar musa jega da mata ne hawa'u da nafisa baya ga haka zan shiga jamhuriyar nijar an gaida sami su madatte da magaram yusuf madatte da magaram in dawo a nan gida najeriya an gaida kwamar ilyasu yakubu gawa ba zan manta da shehu adamu rijau ba a ado salati goma ga annabi rijau akwai isa jikan mai saji turu akwai alhaji dan ashe mai fitila mai yama akwai shugaba iliya mai shayi garkin daura baya ga haka in gaida matana fatima da shamsiya da kuma diyana okasha da usama da suhaira da uzaifa da fatan kowa na cikin koshin lafiya na gode kwarai ku tashi lafiya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta iran muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da amanan arziki mai muku magana alkasun baban liman a har daga agadas ina gaida hassan barka jagoran wannan shiri ina gaida sunushi shi mulki duka ɗaukakin masu gabatar da shiri wannan gidan radio mai albarka ina gaida su ina gaida obaidu brezi jakin wacha ana agadas ina gaida na agwa mai faci da magaran ina gaida haltarin asuba da magaran ina gaida shekh ustaz abbas malami ne a garin agadas ina gaida ustaz umar malami ne a nan agadas ina gaida ustaz aliyu malami ne a nan agadas mai muku magana alkasun baba liman wani ji allah kara ma wannan gidan radio albarka da farin mai shi ne salamu alaikum Assalamu alaikum radio Hausa ta na fatan kula lahiya ina miƙa gaisuwa ta zuwa ga 'yan cikin gidan nan kaf baki ɗaya musamman zuwa gare su magabatan wanga shirin na gaishe-gaishe na gaishe ku da fatan kowa ya tashi lahiya sannan na miƙa gaisuwa ta zuwa ga shi abokin nawa iliya sufuri zira a yanzu ce ina gaida mamman buniya yakubu a washe ina gaida malam musa mai gyana radiyo birnin tasawa ina gaida ya musa shawari animatar ne na radio tarmamuwa ta sama ina gai da miji mai adini ta sahufai daga na har birnin zandar ina gai da aboki na sada babban yaro a nan birnin agadis ina gai da ma fada larki ina gai da hamza yaro fada larki hamza ikon fada larki ina gai da ibrahim shakwalata na gaishe shi bangaren kasuwar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu VOH muryoyin masu saurari ina muku fata alheri zan kai sakon gaisuwa ta ta karshen mako zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki wanda suke cikin fadin duniya masu sauraron wannan kafa mai albarka eh, kafa mai yada aƙidar musulunci ta gaskiya kuma kafa mai yada labarai na gaskiya da adalci akan kowa da kowa da haka zan kai sakon gaisuwa ta zuwa ga muhammadu inuwa wunti zuwa ga malam hassan marka agadas da mutanen ma'aikatan gidan radio talabijin na tambara na yamai na tawa na nijar baki daya zan kai su fifiyar gaisuwa ta zuwa ga abokina ba adam ma'aikaci ne da yake a tahiran birnin iran a madadin shi ina gaida muhammad awal bauchi shi ma ina jinjina mishi kuma ina muku ta'aziyya da rashin dan uwanmu abokinmu allah ya gafarta mishi kuma allah ya kai sanyi a kabarinsa allah ya ba iyalin shi haƙuri allah ya raya bayarsa da ya bari kuma allah ya albarkace ta husaini labaran ga magana daga nan a garin loga tsakiyar jihar doso da ke a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu chafsa sunana abdulaziz malam na fiyo ana cima abdulaziz prezi daga birnin daga magaram ta jamhuriyar nijar a gaskiya to muna jin daɗi bisa damar da kuke bamu mukan gaishe gaishe mu kai da yan uwa da amannin arziki musamman ma kai hassan barka jinjina ta musamman zuwa a gare ka a bisa jan namijin kokarin da kake yi tare da jama'a zan gaida a nan yan group garin su yana da rana akwai abokina abdulhamid a can kanya premier kasis ba isu akwai rashida akwai tasiu mai tebur akwai yan rasta akwai shabu bahari a mudu tare da dj alutu shugaba na mashakata ta afirka a birnin da magaram shugaba raba mai aski tare da abbala lansi dozman takasi moto murtala mmt a nan randa bakwai ba manta da shi ba tare da letoro mai essence zuwa ga abdo kibiya tare da sabiu sabiola alibariki ba manta da kai ba abokina yaya dan baiwa da malam dabilmi lolo dj a can birnin Niyami ba zan manta da kai ba to alherin Allah kai ma kowa da kowa masu kira da sauraron rediyo ina gaida da kowa da kowa abokananmu na karkara da na tsakiyar birnin da magaram mai magana Abdulaziz Kurezi daga da magaram a jamhuriyar Nijar a tashi lafiya ci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da suna Raba mai aski shugaba na kungiyar masu radio jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama da kuka bamu ta karshen mako domin meka sabon gaisuwa na karshen mako bakwai zuwa ga Malam Iliya mai shahi garkin daura. Eh, akwai kai karan kanka mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka. Murtala MT Rafuwa Randa bakwai da Magaram. Akwai Letoro mai isansa nan bakin ofitar da Magaram. Akwai na Agwa mai eh, diki nan ofitar da Magaram. Akwai Muji Soja. Akwai Abdurrahman wanda aka sin da suna Abdul Kiki a Abubakar da Mara da Magaram. Akwai Sunushi da Yusufu su wanda suke a nan garin Wadatai. A beka kamun sakon gaisuwa ta na musamman zuwa ga dukkanin masu sauraron muryar jamhuriyar musulunci ta Iran musamman ma alhajin Allah lawar ta ce kenan garu bayan gidan madara akwai dozman ta simoto a nan da magaram akwai umar tako a kenan garin kadamari akwai fatume fati buzuwa wadda take a zamna a babban birnin niyamai akwai muhammadu dan bare bari wanda yake a zamna a babban birnin niyamai daga karshe kuma ina mika sakon gaisuwa ta na karshen mako ga dukkanin mambobi na kungiyar masu kira da sauran radio da suke jihar da magaram jamhuriyar nijar da ma kasa gabaki daya mai magana raba mai aski da magaram jamhuriyar nijar a tashi lafiya Assalamu alaikum BOH taron muryar musulunci sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura zan yi amfani da wannan dama kamar yau karshen mako da kuke ba mu dama mu ga da yan uwa da amannan arziki kamar haka da farko akwai mamman duniya a washe wanda yake yankin tawa akwai miji soja wanda yake mai daidaita ne bakin likitar dutse da magaran akwai na agwa mai faci wanda yake da magaran akwai lautoro mai istanci wanda yake da magaran ba zan manta da sani letana mai gidan wanka ne wanda yake nan da magaran akwai abu abokina maina mamman shehu kyabje wanda yake rana rankon hawa juju a nan da magaran ba zan manta da kanina musa mai shayi da wace a nan rankon hawa juju da magaran akwai eh, baban soyayya wanda yake agades muhammadu zakin love ba zan manta da mamman alkali wanda yake nan hadeja ba zan manta da salisu mai gwanjo unguwar gawo wanda yake babura ba zan manta da yahaya sonite wanda yake garin mata mai da yahaya danno azare akwai mamman mamman dan sandan najeriya wanda yake kaduna kai da duk wanda yake cikin wannan fili mai albarka ina yi wa kowa fatan alkhairi yan kungiyar zaɓi sanka najeriya da nijar tubin gaisuwa zuwa gare su suna na shugaba iliya mai kanti da shayi girgin daura da fatan kuna cikin koshin lafiya assalamu alaikum boh murya jamhuriyar musulunci mai magana murtala salisu wanda aka fi sani da mt daga nan ramfuwan na randa bakwai da ke da magaramfin jamhuriyar nijar to da yake yau muna karshen mako zan yi amfani da wannan dama domin gai da yan uwa da abokan arziki eh, da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin wato da cewa hassan barka alherin allah kai mushi akwai abdurrahman abdu wanda aka fi sani da kibiya akwai ismail sise akwai abdulwahab akwai Mr. Prezi wato baba ya auri dj dan libya akwai shugaba mamman sani umaru akwai akwai eh, babaye gambo garin tumniya akwai aminu ofisa wanda yake nan bilma garin dawa akwai mati dan kore mazaunin kasar libya eh, da akwai sani kumandan zabura akwai ibrahim sani wanda aka fi sani da ibrahim sangami da yake nan ramfuwan na randa bakwai da ke da magarafin jamhuriyar nijar ku tashi lafiya mai magana murtala salisu wanda aka fi sani da mp daga nan ramfuwan na randa bakwai da ke da magarafin jamhuriyar nijar a tashi lafiya. salamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta iran sunana siraji haruna wanda aka sani da Toro a Magaram Jamhuriyar Nijar. Eh, yau sakon gaishe gaishe na na karshen mako asan barka kai kan ga masu gabatar da wannan shirin maza da matan ku ina gaida ku akwai kuma Tahir Yam Tahir Jambulo Kano Najeriya kaluwar da kaga na mutanen warshe Iliya Mai Kanti Garkin Daura Ilyas Yakuba akwai Isa Musa a Niyame akwai Biniya a Yashi a birnin Tawa akwai Alkasun wanda yake Agaras akwai Tozman Takasimo to shugaba Ramesi dukkan sa anan da Magaram Jamhuriyar Nijar akwai Murtala MT anan da Magaram akwai Umar Taku Kadamare akwai Awa bakin ofital soja bakin ofital dukkan Ilyas anan da magaram jamhuriyar Nijar akwai Sunushi garin Madatai Isu Madatai akwai Usaini Sitara kasuwar kwalliya suna Nasir Haruna wanda kasan Letoro da magaram jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum hausa tehran kuna tare da shi ta tayar daga nan agadarsa jamhuriyar niger ina gaida ku ina gaida dukkanin ma'aikatan ku eh da farko dai ina gaida abokina daga nan birnin agadas ilis mai shago shine firijin mu na fada ra'ayin zuci akwai umar sani ina gaida shi da fatan ya tashi layar da shi da iyalan nashi akwai abokina sani babban yaro sai ko ba bangaren abokan aikin namu telawa musamman zuwa gare shi sa'idu daga nan haka sotol tela ne shi ma akwai musaba'u tela ne akwai sa rabi'u yana nan makwabcin bawo shi ma mai sha'i ne ina mishi fata alheri da fatan ya tashi lahiya eh akwai aboki na kuma sale babban yaro shi ma yana mika gaisuwa ta zuwa gare shi akwai dukkanin yan fadodi da yan kullab zaɓi sanka dukkan su na ma kowa fata alheri da fatan kowa ya tashi lahiya eh radio VOG kuna tare da shi ta tayar da gana a gadasa jamhuriyar Nijar akwai Ibrahim ana ce mishi Ibrahim Shakwala ta bangaren Kasotol eh shi ma ina gaida shi akwai makwabcin shi Abubakar akwai mai gidana yahaya tayar duka da fatan kowa yana cikin koshin lahiya assalamu alaikum warahmatullah ku bani dama in mika sakon sursa da zumunci zuwa ga yan uwa da amana arziki da suke a sassa daban-daban na duniya da farko ina mika sakon gaisuwa zuwa ga yakubu mai aski da ke jihar da magaran sanusi madattai da magaran isufu madattai da magaran akwai bukari roga-roga agadas akwai alkasim suleiman da yake jihar agadas da duka yan kulub da fadu da suke a jihar agadas yan kulub ra'ayin zuci agadas agadas ina mika muku sakon gaisuwa da fatan alheri ina gaida wari malam bare bire zuwa dan nijar mazaunin kasar libya da duka zaratan masu sauraron rediyo iran a duk inda suke suna na mamman biniya yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to duba da karshen sati kuna ba mu dama muna sakon gashe gaishe hasan barka ina jinjina maka ina jinjina ma abokan aikinka da farko ina gaida letoro mai isansi akwai alhaji isiya mai isansi akwai buzuk mai shayi wanda yake nan bakin ofital akwai miji soja wanda aka yi sani da tunku mai a daidaita sahu bakin ofital dutse ina gaida dan ayaya mai a daidaita sahu bakin babbar tasha akwai maryama kwari wadda aka yi sani da ita kwari a nan garin malam ina jinjina mata ina gaida jihar malam ila akwai shugaba raba mai aski akwai Malam Umaru. garin malam ina jinjina ma takasi moto dozman takasi moto akwai siraja gambi a madadinsu ina gada shugaba malam iliya mai kanti da shago garkin daura na kuna agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum biyo ya cewa sa mai magana wajen muhammadu wanda aka sayar da suna hambi soja mai adiyar sau a nan zandar likitar dutse eh, ina so yin amfani da wannan dama karshen mako mai da yan uwa da abokan arziki kamar letoro mai sanarsa akwai mustakaran gare na agwa baki likitar dutse akwai alhaji bashir mai shago bakin likitar dutse akwai abdu mai tebur bakin likitar dutse akwai yan adai da tsawo na bakin likitar dutse a eh, yana gaida abin mai aski wanda yake hina eh, mai dunguza akwai rama mai aski wanda yake kwana rahama akwai mamma mai wanki wanda yake kwana rahama akwai wana mai shago wanda yake a dispensar akwai sani gulli mai wanki wanda yake dispensar yana gaida ayuba garade sojin safiyar ne yana gaida jarjan dauda yana gaida yan adai da tsawo gaba daya na zandar na gode biyo ya hausa mai magana muji muhammadu wanda aka yi sanda suna muji soja mai adai da tsawo a nan zandar likita dutse ya tashi to da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa wace daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan namu leƙa Iran. Muleka Iran Masu saurare Assalamu alaikum, barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin samun ya kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da ɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan ƙasar Iran. Da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wara sukan ci tare da mu kuma su jaɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. Idan masu ware suna biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai game da garin Salmas da ke lardin Azerbaijan inda muka kawo muku cikakken tarihin wannan gari da muhimman wuraren tarihi da ake da su kuma ake zuwa ziyara domin kashe kwarkwatar ido. Da fatan masu ware sun amfana da bayanan da aka ji. yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya inda zai yada zango a garin sabzuwar shi dai wannan gari yana daga cikin manyan birane da ke lardin Khorasan Radawi. Tsohon sunan garin Sabzuwar shine bai haƙi. Yaren Farisanci shine yaren da mafi yawancin al'ummar garin Sabzuwar suke magana da shi, wanda bayan hari da Mangoliya suka kai ƙarƙashin ikon sarki Khawarizmi saboda jarumta da jarumai masu ba da kariya da saraukar da kai suka nuna ake kiransa da suna Sarbidaran kuma an ɗauki lokaci mai tsawo ana kiran wannan gari da wannan suna bayan daular shi'a ta alibuwai an samu wata sabuwar daular shi'a da ta kafu a ƙasar iran ta hannun sarbidoron inda suka ɗauki dogon lokaci suna mulki a wannan ɓangaren ƙasar wanda kwatar wannan daula ita ce sabzuwar garin sabzuwar yana daga cikin muhimman cibiyar taruwar jama'a da jami'o'i da al'adu da musulunci da tarihin arewa masu gabashin ƙasar iran kuma yana a matsayin wata alama ce ta ilimi da tarihin kasar Iran. Haka kuma makarantun ilimin addini musulunci na wannan gari suna daga cikin daɗaɗɗun makarantun addini a Iran. Haka zalika wannan gari ya kasance mazaunin manya-manyan masana a lokuta daban-daban na tarihi kuma ya fitar da manyan mawaƙa ga duniyar kimiyya da adabi ciki har da ibini yamin faryumdi da kuma hamid safzawari babban masana tarihin kasar iran abul fadl bai shi ma a wannan garin aka haife shi jami'ar ilimin likitanci ta sabzuwar da jami'ar hakim sabzuwar da sauransu suna daga cikin muhimman jami'o'i a wannan gari ya zuwa yanzu akwai jami'o'i guda goma sha hudu a garin da kuma manyan cibiyoyin ilimi da ake ci gaba da ayyuka a cikinsu kuma gwamnan wannan gari yana daga cikin gwamnoni na musamman da ake ba su muhimmanci sosai a iran mahmud daulat abad mulla hadi sabzuwar mulla hussein wa'is kashif kashifi da kasim gani abul fadl bai haƙi sayid abdullah ifkahi sabzuwari da ali shari'aci duk suna daga cikin manyan mutane da suka fito daga wannan gari na sabzuwar mahangar masana kan talan arziki da kasuwanci na wannan tsakanin garuruwan lardin khurasan yana da wani matsayi na musamman kuma yana daga cikin birane masu wadata da arziki a cikin kasar iran ya zo a tarihin bai cewa garin samzuwar yana daga cikin babban gari da ke da nau'o'in bishiyoyi masu yawan itatuwa daban-daban kuma inuwa ce ga al'umman wannan gari da suke rayuwa a cikinsa kuma ana kiransa da suna aljannar duniya da ƙorama ke gudana a ƙarƙashinsa tazarar da ke tsakanin garin sabzuwar ya kai kilomita 44 da garin mashahad kilomita 220 da birnin tehran ta yamma da kuma nisan kilomita 670 da garin sabzuwa da ke yammacin kurasan radawi bisa ina aka la'akari da yanayin dokoki yadda ƙasar iran take a shekara ta 1316 zamanin da sha garin sabzuwar shine mafi yawan jama'a bayan birnin mashhad haka zalika ƙididdigar da aka yi a hukumance a ƙasar iran a shekara ta 1335 da kuma 1345 sabzuwar shine gari na biyu a yawan jama'a a lardin khorasan wurare masu ɗaukar hankali na birnin sabzuwar garin sabzuwar yana da tarihin sama da shekaru 150 da kafuwa kuma yana daga cikin ababen tarihi na ƙasa wanda makarantar fakariya tana da tsohon tarihi na shekaru 1100 a matsayin ɗaya daga cikin makaranta mafi daɗewa a iran sai kuma masallacin fominar da ke da hasumiyoyi guda biyu a matsayin wanda ya fi daɗewa a kurasan sabzubari yana da masaukin baƙi goma sha shida guda sha ɗaya daga cikinsu suna wajen gari ne yayin da biyar kuma daga cikinsu suke cikin gari ga kaɗan daga cikin wuraren da ke jan hankali masu tarihi a birnin sabzuwar kamar cihar toki Diva, sai masallaci bincike cike da tarihi da kuma miyar hursugad sai makarantar ilimi ta shari'at madar kabarin kashif kabarin bakrad sai gidan wanka na kaisariya da kuma gidan wanka na zafaraniya da dai sauransu gidan tarihi na sabzuwar a shekara ta 1380 cibiyar kula da abubuwan al'adu na ƙasa ta rajista tsoffin gidaje 220 da ke birnin sabzuwar wanda daga cikinsu gidaje 25 zuwa yanzu suna cikin jerin ababen girmamawa na tarihi a matsayin gidajen tarihi da suka fi daɗewa da suke birnin sabzuwar masu saurare gashi mun karo bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a biyo mu a wani shirin domin jin mu dauki da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin kammala ko ji shi ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu da muke yadawa a shafinmu na yanar gizo wato www.cdb1.ng shirin muleka iran kenan to yanzu kuma ga shirin nan na afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da a cikinsa muke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa BOH to shirin na yau zai yi waiwaye ne game da manufofi da kuma matakai da suka kai ga kafa kungiyar tarar Afirka ta AU ko kuma UA wacce ta cika shekaru ashirin da kafuwarta Hassan barka ne ke yi muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tomarilla kafa ƙungiyar tarar Afirka yana ɗaya daga cikin mahimman abubuwa na cigaba da suka taɓa faruwa a nahiyar Afirka. A ranar 9 ga watan Satumba na shekara ta 1999 shugabannin kasashe da na gwamnatoci mambobi a kungiyar haɗa kan kasashen afirka ta oau ko kuma oea waɗanda suka taru a birnin sirta na ƙasar libya sun amince da wata yarjejeniya da aka yi wa take da yarjejeniyar sirt wacce ta buƙaci a kafa kungiyar tarar afirka don cimma wasu manufofi na ci gaba kamar gaggauta shirin nan mai fatar ganin an kafa gwamnatocin tarar afirka a matsayin wani mataki na samar da nahiya mai karfin tattalin arziki warware matsaloli na rayuwa shawo kan rikice-rikicen siyasa da na tattalin arziki da nahiyar da take fama da su a daidai wannan lokaci da duniya take ci gaba da zama dunkulaliya manyan manufofi na kungiyar hada kan kasashen afirka ta oau sun hada da kawar da duk wani tsari ko kuma salo na mulkin mallaka daga cikin kasashen nahiyar ƙarfafa haɗin kai a tsakanin ƙasashen nahiyar haɗin gwiwa domin aiwatar da ayyuka da za su kawo ci gaba ga nahiyar sannan kuwa a matakin ƙasa da ƙasa afirka ta kawo goyon bayanta a duk wani ƙoƙari da zai samar da ci gaba amma ba tare da kaucewa dokoki da kuma ka'idodin majalisar ɗinkin duniya ba da mun haɗa kanmu afirka duka ba ka jin ƙyar wani ya yi haka sai mun soju na ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa mu ya zo da haka. A matsayinta na ƙungiyar da ta haɗa ƙasashen Afirka, OAU ta gudanar da taruka da dama, waɗanda a lokacinsu ƙasashen Afirka suka bayyana matsayinsu dangane da abubuwan da za su amfanin al'ummar nahiyar da kuma sauran ƙasashen duniya. Ƙoƙarin samar da haɗin kai ma yana ɗaya daga cikin matakan da suka kai ga kafa ƙungiyar. a kokarin su na samar da haɗin kai da kuma samar da ci gaba a fagen tattalin arziki da na zamantakewa ƙarƙashin manufofin oau ƙasashen afirka sun ɗauki muhimman matakai da dama waɗanda kuma suka kai ga samun gagarumar nasara yayin da hannu ɗaya waɗannan matakai suka buɗe ƙofofi na kafa wannan ƙungiya ta tarayyar afirka au ko kuma ua wasu daga cikin su kwa su ne yarjejeniyar tsarin ayyuka na musamman ta lagos wace kasashen suka amince da ita a shekarar 1980 wannan yarjejeniya ce da ta shata wasu mahimman ayyuka da kuma dabaru da za su kai ga samar da alaƙa ta tattalin arziki da cuɗanya mai kyau a tsakanin kasashen afirka kundi mai kunshe da dokoki na kare hakokin bal'adama na bai ɗaya a nahiyar wanda kasashen suka amince da shi a shekarar 1981 a birnin nairobi kasar kenya kirkiro da hukumar kare hakokin bil'adama ta afirka wacce a halin yanzu take da cibiya a birnin banjul na kasar gambia shirin ayyuka na musamman na tsibirin mauritius ko kuma tsibirin maurice wanda yake a matsayin muhimmi ga ƙungiyar wajen sanya batun ci gaba a matsayin gimshiki na farko na manufofin ƙungiyar shiri na musamman da kasashen nahiyar suka amince da shi a shekarar 1985 da nufin tayar da komodar tattalin arzikinsu da ya durkushe a sakamakon fari da kuma yunwa da wasu kasashen nahiyar suka fada a shekarun 1980 sanarwar musamman da kungiyar oau ta fitar a shekarar 1990 dangane da halin tattalin arziki da kasashen nahiyar suka shiga wannan sanarwa ce ta fayyace matsayin afirka dangane da irin matakan da ya kamata a ɗauka domin tunkarar manyan ƙalubale da nahiyar ke fuskanta a fannonin zaman lahiya tsaro da kuma gina demokradiyya kundin mai yin kira da a dama da talakawa wanda ƙasashen suka amince da shi a shekarar 1990 kuma wannan kundi ya ƙara bayyana matsayin ƙungiyar ne na ganin an bai wa al'ummomin nahiyar 'yancin damawa da su a duk wasu batutuwa da suka shafi gina ƙasa ko kuma neman ra'ayoyinsu kafin shugabanni su ɗauki wasu matakai yarjejeniyar da ta tanadi kafa ƙungiyar tattalin arziki ta afirka wato yarjejeniyar abuja wacce ƙasashen suka amince da ita a shekarar 1991 kuma wannan yarjejeniya ce ta shata yadda za a samar da kasuwa ta bai ɗaya a tsakanin ƙasashen nahiyar amma a matakai guda shida wannan yarjejeniya ta fara aiki a shekarar 1994 yarjejeniyar mai ɗauke da matakai da kuma dabaru na kare faruwar rikice-rikice da kuma warware su idan har suka faru wacce kasashen suka amince da ita a shekarar 1993 yarjejeniyar kuma ta yi bayani dalla-dalla dangane da yadda shugabannin kasashen afirka za su ƙudiri samar da hanyoyi na warware rikici da kuma tattalin zaman lafiya da tsaro a faɗin nahiyar shirin gudanar da aiki na birnin alkahirar ƙasar masar wanda ya shata dabaru domin farfaɗowa da tattalin arziki shimfiɗa kyakkyawar siyasa da kuma tsari a zamantakewar al'ummar nahiyar afirka matsayin afirka a game da matsalar bashin da kasashen ƙetare ke binta wace kasashen nahiyar suka amince da ita a matsayin yarjejeniya a shekarar 1997 ta kuma kasance wani makami na fuskantar matsalar basussukan da kasashen waje ke bin nahiyar. afirka mutum ne yantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki ji ko na mace. a wani bangare kuma sanarwar birnin algiers na kasar algeria dangane da canza gwamnatoci ba ta hanyar doka ba wace kasashen suka amince da ita a shekarar 1999 sanarwar birnin lomi na kasar togo mai fayyace irin martanin da ya kamata kasashen su mayar idan aka canza gwamnatin wata ƙasa ta nahiyar ba a kan ka'ida ba wacce aka amince da ita a shekara ta biyu sanarwar dangane da shirya taro kan tsaro kwanciyar hankali ci gaba da kuma yin taimakekeniya a tsakanin kasashen afirka wannan sanarwa ta yi cikakken bayani dangane da yadda za a gina demokradiyya da kuma samar da kyakkyawan jagoranci a nahiyar akwai wasu muhimman matakai na bai daya da kungiyar ta dauka domin tunkarar wasu manyan kalubale da ke gaban nahiyar kamar kare muhalli fada da ta'addanci yaƙi da cututtuka irin su hiv ko kuma sida zazzabin cizon sauro babban tari kasancewa a cikin shiri don kawo ɗauki ga waɗanda bala'i suka shafa kamar kwararar 'yan gudun hijira lalata nakiyoyin da aka binne a ƙarƙashin ƙasa yaƙi da bazuwar ƙananan makamai a hannun jama'a da dai sauransu. Allah haɗa kanmu juna da haɗa kanmu Afirka duka ba ka jin wani yayi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa mu ya zo da haka. Yarjejeniyar shilanta kafuwar ƙungiyar tarayyar Afirka wacce aka ba wa hannu a lokacin taron ƙungiyar da ya gudana a shekara ta biyu a birnin Lobe na ƙasar Togo sai shirin Nepad wanda yake hasashen samar da ci gaba a nahiyar Afirka wanda taron Luzaka na ƙasar zambia ya amince da ita. a matsayin wani tsari na bai ɗaya don samar da ci gaba na ƙungiyar tarar afirka to masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan ja birki a shirin na yau ba tare da mun kawo sa ba amma da Allah a makon gobe a rana irin ta yau za mu ɗora daga inda muka tsaya inda kuma za mu ci gaba da kawo muku wasu daga cikin yawunan da ya rataya a ƙungiyar ta tarar afirka wacce ta cika shekaru ashirin da ma manyan manufofinta da gababban zartarwa na ƙungiyar kafin nan a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance cikin ƙoshin lafiya. to ina ga kuma da wani nema muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance tare da ku nake cewa a kasance cikin ƙoshin lafiya